This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama maka ya tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet a koda yaushe akan hausa.com ko sashen hausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai sarfila hashin gumel ne daga birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji ziyarar aiki da shugaba asusun ba da lamani ta duniya ta kai kasar Kamaru, inda ta tattauna da shugaba Paul Biya. Haka kuma muna da rahoto kan rashin biyan wasu malaman da ke koyar da darasin addini albashinsu har na kusan shekaru biyu da suke korafin ba a biya su ba. kada kuma a manta layukan wayar mu a buɗe yake domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b biyu b biyar biyu shida biyar biyar sai a ƙara alamar tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga da duniya ke ciki to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a jamhuriyar Nijar har yanzu ana ci gaba da ƙorafe-ƙorafe bayan da aka zargi hukumomin ƙasar da cafke wasu manyan 'yan siyasar ƙasar. bisa zargin su da hannu a wani yunkurin juyin mulki lamarin da gwamnatin Nijar din har yanzu ta ki cewa uffan a kai. Ga Sulaiman Muni Barma da karin bayani daga Yamai. Kwanaki kusan 20 kenan da wasu gaggan 'yan siyasa sama da goma na bangaren adawa daga reshen Tilaberi da Yamai da Maradi suka shiga hannun hukumomin Nijar. sai dai kawo wannan lokaci babu wani wanda makusantansa kama daga iyali zuwa lauyoyi da wasu aminai da suka san inda ake tsare da waɗannan mutane balantana a san takamaiman dalilin da ake zargin su da shi dalili kenan da abokan tafiyar su na siyasa suka buƙaci jami'an fafutuka da jakadun ƙasashen waje su tsoma baki don ganar da hukumomin Nijar rashin cancantar hanyoyin da aka bi wajen garkame waɗannan 'yan siyasa kamar yadda Tijjani Abdulkadiri jigo a ƙawancen 'yan adawa ya shaida mun. Babu wata dama da suka bada na aji a sadu da wa'annan mutane domin a tattauna a ga halin da suke ciki da lauyoyinsu ba su gansu ba yallansu ba su gansu ba kai har likitocin da ke kula da su ba su samu dama su gansu ba ga alamu akwai wannan guri na siyasa wanda ake so cimma domin yi Allah wadda da wannan muna sa ran kungiyoyi masu kare dan adam da eh, jakadun kasashen waje su sa hankali ga rawa da gwamnati sun taka na hita na tuntubi ofishin ministan shari'a da ofishin ministan cikin gida don jin matsayinsu a kan wannan batu jami'an da na tunkara sun kwatanta cewa zancen bai kai ba matsayin da za a maganta a kansa sakamakon lura da yanayin da aka kama waɗannan 'yan siyasa ƙungiyar wasu matasan lauyoyin nishar ta ja hankalin gwamnatin ƙasar domin ta mutunta 'yancin da doka ta tanadarwa 'yan ƙasa daidai da abin da demokuraɗiyya ta zo da shi metar umaru rabi'u shine kakakin kungiyar matasa lauyoyi mu da ke neman yi defender kin mutane mu kare musu haƙi da yawa daga cikin avocat mu wanda aka ɗauka bisa kan wannan dan su je su nemi labaru bisa kan dosiyan har su yi defender su ba su samu access basu kan wannan abubuwa kuma duka in suka tambaya bisa kan me yasa aka riƙe mutane dan me aka riƙe su har yanzu dai ba a ba su wata amsa basu kan wannan a washe garin yunkurin juyin mulkin da shugaba isu muhammadu ya ba da sanarwar mulkushewa ma'aikatar cikin gida ta ba da sanarwar kaddamar da bincike domin gano waɗanda suka haɗa kai da hafsoshin sojan da ake zargi da yunkurin zagon ƙasa ga demokradiyyar ƙasar ta nijar sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madala gaida sule mumuni barma labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc rahotanni daga kasar mali na cewa a karo na hudu an sake yin garkuwa da wata mata 'yan kasar switzerland a arewacin kasar wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da beatrice stockley da safiya yau juma'a kuma ya zuwa yanzu babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin sace matar ma'aikatar harkokin wajen switzerland ta ce ta samu labarin cewa an yi garkuwa da wata 'yar kasar amma bata bada cikakken bayani kan lamarin ba stockley mai shekarun da suka haura arba'in ta kasance mai aikin yada manufofin addinin kirista ce kuma kungiyar isis ta taba yin garkuwa da ita a watan afrilun shekarar 2012 inda aka sako ta kwanaki goma bayan kamata, a lokacin da mayakan islamun suka karbe ikon yankin arewacin malin bayan wato wani juyin mulki da aka yi a bamako babban birnin kasar tattalin arzikin kasar amurka a fannin samar da ayyukan yi ya haura zuwa 292 a watan disambar bara wanda hakan wata alama ce da ke nuna cewa amurka wacce ta fi kowace ƙasa girman tattalin arziki na samun bunƙasa duk da irin matsalolin da kasuwannin hannayen jari ke fuskanta a duniya ma'aikatar kwadagon ƙasar wadda ta fitar da wannan rahoto a yau juma'a ta ce adadin waɗanda ba su da aikin yi na matsayin kashi biyar cikin ɗari na tsawon watanni uku kuma wannan shine mataki mafi ƙanƙanta cikin shekaru bakwai da suka gabata kuma wannan bunƙasa da aka samu ta fannin ayyukan yi ya haura hasashen da masana tattalin arziki suka yi a baya an dai samu wuraren kasuwanci da kere-kere da fannin kiwon lafiya da kuma wuraren sayar da abinci sun ɗauki ƙarin dubban ma'aikata sai dai ɓangaren haƙar ma'adinan ƙasar kamar fannin samar da man fetur na ci gaba da rage yawan ma'aikata saboda faɗawa farashin mai a kasuwar duniya. Muhammad Lalo kenan ya kama na labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, shugabar asusun bada lamani ta duniya Christine Lagarde ta kai ziyarar aiki ƙasar Kamaru inda ta tattauna da shugaba Paul Biya kan mu'amala da ke tsakanin bankin bada lamani na duniya da kuma yadda tattalin dukiyar ƙasar ke tafiya. wakilin murya amurka daga kamaru garba awal ne ya haɗo mana wannan rahoto Darakta janaral na bankin bada lamuni na duniya Catherine Lagarde ta kai ziyaran aiki na kwanaki biyu a ƙasar jamhuriyar Kamaru bayan ta kammala ziyarar da take yi a ƙasar tarayyar Najeriya. Uwar gida Lagarde ta fara ziyarar nata ne da fadan shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru falbiya anda suka gana na tsawon sama da awa guda. Daraktan na bankin bada lamuni na duniya wanda ake kira Fund Monitor International Christian Lagarde da take yi wa manema labarai jawabi. Mun gana da shugaban biya kuma mun tattauna ne musamman ma kan kara dankon zumunci da ƙasar ta kamar take da shi da bankin duniya kuma za mu ci gaba da marawa ƙasar baya domin ci gaban tattalin arzikinta daga nan ne sai Christian Lagata ziyarci firaministan ƙasar jamhuriyar Kamaru Filimon Yan a sa da ke birnin Yawunde daga nan ne sai shugaban ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Mustabiya ya shirya mata liyafan cin abincin dare a fadansa mai martaba wanda ake kira Palais de Unité kafin fara cin abincin shugaba biya ya fara da yi mata lale marhaba da zuwanta kasar ta kamaru madadin ni da iyali na da jama'ar ƙasata muna yi miki barka da zuwa kuma zan yi amfani da wannan dama domin in yi jawabi a gabanki da gaban jami'an gwamnati na kin san ƙasar mu ta kamaru shekaru biyar kenan muke kokari na tsayawa akan gwiwoyinmu domin kar tattalin arzikin mu ya durkushe to amma yanzu mun cimma nasara kuma ina fata tsawon rabin kanni da muka yi muna mu'amala a tsakaninmu da bankin duniya za ki ci gaba da taimaka mana kuma na yi alkawari ƙasa ta za ta samu jerawa da ƙashin da suka ci gaba na da shekara na 2035 a ƙarshe ya yi mata fata alheri da shiga sabon shekara na 2016 sha shida lagat ta ce za ta ziyarci babban birnin kasuwancin ƙasar ta jamhuriyar kamaru duwala domin ganawa da hamshakin 'yan kasuwa na ƙasar ta jamhuriyar kamaru kan haka ne na yi hira da baba abdullahi a matsayinsa na darakta mai kula da shigan kuɗaɗe da fitansu su na kasashen afirka ta tsakiya a bankin beyak wanda ake kira bank da ita da afirka central arzikin kamaru da muke da shi nan arziki ne na man fetur da bai da yawa na daya aikin noma muna da auduga ta kasan arewan kasa muna da kafe kofi muke kira muna da kakao wannan din kuma ba gaggauta noman ba domin a wani lokaci sun bar noman ya faɗi da kaga muna gaba da cote d'ivoire to abin da yake fada na shekara talatin da biyar wannan din abu ne da je wuya yau su in suka zo cikin kasa kaka nemi alheri a wannan in suka zo aikin su suke yi riban kayan su suke yi domin banga amfanin zuwan bankin duniya kamaru ba domin menene kamar ba ta da shi har muka je muka shiga tattalin eh, eh, eh, austerity 2018 din bankin duniya muna da komai amma rashin shugabannin da bamu da shi wayanda suke kishin ƙasa da za a gyara ƙasa a sayar da daraja ba yi shi ba muna da um, petrol a ƙasan bakasi da ba ta taɓa ba dole ne su dinga zuwa nan Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Rayuwar Afirka lokacin sayan bai lokacin To a gaishe ka. To da ƙasar Kamarun kuma bari mu leƙa Najeriya inda wasu malamai masu koyar da darasin addinin Islama da na Kirista wato IRK da CRK a jihar Plateau sun koka kan rashin biyan su albashi har na kusan shekaru biyu. Wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta binciki wannan lamari. Wasu malaman makarantun firamare a jihar Plateau sun buƙaci gwamnatin jihar da ta fayyace matsayinsu bayan sun yi kusan shekaru biyu suna zuwa aiki ba albashi. Tun dai a zamanin gwamnatin da ta shuɗe ne aka fara tantance malaman makarantun firamare da nufin tabbatar da ƙwararrun malamai da na boge. A cewar wasu malaman da suka bukaci sakaye sunayensu. Wata ashirin da uku ba biya ne ba. Sannan kina zuwa aiki? Ina zuwa aiki. Muna shan wahala sosai fa muna shan wahala. Yaran mu ma wasu ma sun bar yin makarantan don ba kuɗin da za mu biya su. Wata ashirin da uku kenan. ba mu da albashi kuma muna zuwa aiki kuma gaskiya rayuwa ya yi wahala waɗansu mu da suke ci gidajen haya an kokkore su waɗansu mu sun mutu muna nan dai muna jira muna fatan mai girma gwamna ya tausaya mana don Allah muna cikin wani wahala da yan majalisa ita ma wata mace da ta yi magana da turanci ta ce bayan tantancewa an gano cewa takardar kammala karatunta na malanta sahihi ne sai kuma aka sake ɗaukanta aiki aka yanke albashinta na watanni bakwai daga shekara ɗaya da wata shida da aka yi ba a biya ta ba. Shugaban kungiyar malaman makarantu na kasa reshen jihar Plateau Comrade Gunshin Yarlins. Akwai wanda da aka kora saboda ba su da NCE. Bayan haka kuma akwai wanda da an terminating din su a bisa kuskure. An dawo da su kuma bakin aiki. Sannan akwai wanda kuma aka capture din su an biya su na wani lokaci an je an dakatar saboda an samu wata miskila amma wa kazalika an sake dawo da su a yanzu haka ma mun riga mun clearing malamai wajen 1346 wanda ya kamata a print musu forms sannan za mu koma institution da suka graduating domin a tantance asalin takardunsu na bogi ne ko na gaskiya ne masu koyar da addini wanda suna da certificate in theology ko in arabic su suna na cikin wannan 1400 na gaya miki. Shugaban hukumar ilimi matakin farko a jihar Filato Farfesa Matthew Sule ya ce. Yanzu wannan aikin na wajen mun sake bincike bisa ga wani kwamiti da muka nada. Za mu duba har a yanzu mu ga cewa in suna da gaskiya suna da pepa nasu suna kuma doke su a kan ka'ida ta sa su a cikin payroll sa fara biyan su har ma da arias nasu za a biya su farfesa matthew sule kenan shugaban hukumar ilimi matakin farko a jihar plateau zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. To a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. Yau rana ce da za mu buɗe layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Za ku iya kiranmu da wannan lambar biyar sai a sa alama tara wato plus da ɗaya sannan a jerin lambobin. Idan kuɗinka ya kwana ɗanya ya kwana biyu bai zo cikin ba. Tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi. Idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai yaisa sakandire dire ai ya je yinibasi ya je nan da rasha ya gangara amerika sannan ya sauka london yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla mun samu kiranmu na farko daga mubi wane ne akan layi? Malam kana ji na? wane ne daga akan layi to ina jin dai mun rasa na mai kiranmu na farko amma bari mu je gombe wane ne a gombe eh? wane ne akan layi eh, isa ne isa ne daga gombe to malam isa na gombe menene maka a wannan shiri ko me kake son kai magana akan eh akan yau din kuma kuri yau akan duk abin da kake so duk batutuwan da yau juma'a ce duk abin da kake so za ka iya faɗa abin da ke cima tuwa ƙwarya ko wani abu da ya dame ka to mu ne malaka malam kana tare da mu abin da ya dame ni ni talaka ko haka eh misali nan mu kaman mutanen da suka tarnage najeriya nan mun fi so duk wanda aka same shi to kar amar da sauki wato kana nufin masu kai hare-hare 'yan masta da kayar baya ko kuma masu sace kudin ƙasa ko masu sace kudi masu sace kudi haka eh. to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya jos wane ne akan layi salamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunan malamin tana magana da Usman mai faci ne nan Jackson ɗin Sharna. Usman mai faci to wani batu za ka eh. tattauna a yau? Me yake ci maka tuwa ƙwarya? Batun da zan yi akan bayanin samba da suke ne. Haka. an kama samba da su ba a kama magoya bayan shi ba akwai sojoji da yawa wanda suna karkashin sa da yawa wanda ba a kama su ba. To baka ganin a yanzu ake yin binciken ana bi ana neman masu laifi akan wani harka ana kama su? To Allah Ubangiji Allah ya tona musu cire maciya a wannan Najeriya. To madal To Ami Rabi madalla mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Kano wane ne akan layi? Alo, eh, Ali ne. Ali. Ali Ali Ali da ko. Ali da ko malam menene ra'ayinka a yau shugaban migina karama kuma ungwago to malam menene ra'ayinka a yau dan kashe rediyon kama tukunna to a ni yanzu ka ku ban san akan abin da ake yi ba a muna yau layin babu wani maudu'i da muke magana a ka za ka kira ne ka bayyana mana duk abubuwan da suke ci maka tuwo a kwarya layin mabuɗe ke yau juma'a wato abubuwan da suka faru a baya za ka iya bayani ko abubuwan da ka so ka kira a cikin satin nan da baka samu dama ba in kana so yau za ka iya bayani me a ranka eh ni abin da yake a raina wato harkokin ƙasar da mun talakawa idan gwamnati na abinta don Allah rika ta da addu'a to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ayi naka ado a ah, bari mu je bauchi wane ne akan layi alhaji muhammadu ne akan layi alhaji muhammadu menene a zuciyarka a yau wato ni ra'ayina a nan shine kamar bincike da gwamnati take yi na waɗanda suka saci kuɗaɗen hukuma haka eh, ra'ayina majalisar ƙonuma ta zauna ta zantar da hukunci wanda aka hukuncin sai kama na a ɗaure shi a ɗaure shi bayan an karɓe kuɗin wanda ya kama in ma za a yanke hukuncin kisa ma a kasu kawai don kasar mu ta zauna lafiya ra'ayina kenan to madalla mun gode kwarai da gaske a bari mu je plateau wane ne akan layi haruna usama ne daga kanan lakal government mala haruna muna sauraron ka daga kanan local government muna sauraron ka mala. wato ra'ayina shine akan mutanen nan da suke zargin buhari akan irin mulkin da ya kama wato me suke cewa abubuwan da yake na sace-sacen kuɗi da ake ta mayarwa ka san akwai mutane wanda suke suka yan adawa wato ba sa san abin da yake yi yawwa to gaskiya na kira ga yanayinsu don allah su saurara bisa irin abubuwan da yake ci gaba da yi a kasan nan na alheri mu muna son duk abubuwan da suka kasance suna ji na tattare da adawan da suke yan saurara a bashi lokaci. To shin baka ganin cewar wannan lokaci na demokradiyya kuma ya kamata a ce akwai adawa a irin wannan lokaci ita ce take taimakawa wajen ci gaban demokradiyya baka eh ganin haka adawa yana da kyau a yi adawa amma kuma mutum ya sani cewa ya san abun da ya kamata dai faɗi akan al'amura na na siyasa to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu je yobe wane ne akan layi kana magana da jibril abdullahi an jibirin menene a ranka a yau kawai ni akan abin da yake gaba da fcc na'am eh shine mu amma Malam muna jin ka. Kana tare da mu? Malam Jibrin kana jin mu? Eh, eh ina jin ku. Yau wato muna jin ka. Akan EFCC ka ce menene ra'ayin ka kansu? Eh, amma amma za ka abin da wannan yake bayani ba. Akan shirin ku na wannan To Malam Jibar ina dan samun tangarɗa wajen sauraron ka. Bari mu je Kebi, wane ne akan layi? Malam Sulawan Zan, ɗan kashe rediyon ka sai mu yi magana. Yau wato menene a ranka a yau? ra'ayi na matsalar da suki da aka kama. Kana ji na? Muna jin ka malam. saboda ba abin suke mu shi inda makarbai ne suke ba shi na muka a gagado Allah a jihar mu faɗan jihar Buhari a gaggauta binciken nan na sama da suki saboda gaskiya ya zalance mu ka ganin cewar har yanzu su ma'aikatan suna kokarin iya bakin su wajen binciken wannan badakala to su suna iya kai su amma mun ku gaskiya mun su a gaggauta saboda gaskiya ya zalunce mu nan jihar Kebbi to da lamun gode kwarai da gaske da daukan waya kamalan sule kuma da daukan waya kade muka kawo karshen daga waya a yau sai kuma ranar talata idan allah kai mu za mu sake buɗe muka layukan wayanmu. mu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai wasanni a takaice. to zan fara da wasan raga wato volleyball kungiyar faransa na kwallon ragan ta sha bulgaria da ci uku da nema a zagayen farko a yau din juma'a hakan zai ba ma faransan daman yin wasa na kusa da ƙarshe kenan na gasan neman zuwa wasan olympic da za a buga a birnin berlin a wasan tennis rafael nadal ya taka rawar gani a yau din dan wasan spain ya samu nasara kan iliya marchento da ci 6 3 4 a doha a wasan kusa da ƙarshe gobe inda da lafiya rafael nadal din zai kara da novak djokovic a wasan ƙarshe a ƙwallon kafa sabon mai koyar da 'yan wasa na real de madrid wato zinedine zidane ya sanar a yau dinnan cewa dan wasa cristiano ronaldo ba zai koma wani club ɗin ba har sai wa'adin contracting ɗinsa ya ƙare alhali kungiyar benefica ta ba da aron dan wasanta brian cristante dan shekaru 20 da haihuwa ga club din Palermo. Shi dan wasan ya fara wasa ne a AC Milan tun yana da shekaru 16 da haihuwa. Hukumar kwallon kafa na duniya wato FIFA ta nuna takaicinta na ganin cewa dan kasar Spain Pep Guardiola ba zai samu halartar bikin mika kyautan kwallon zinari ba da za a yi a Zurich a ranar Litinin din mai zuwa saboda shi Guardiola da club dinsa Bayern na Munich suna can katar Dan wasa na Italiya Francesco Totti da ya shafe kusan watanni hudu bai buga kwallo ba saboda raunin da ya samu a cinyarsa ya sake dawowa yana daga cikin jerin 'yan wasan da mai koyarwa na AS Roma wato Rudy Garcia ya shirya don karawa a gobe Asabar da AC Milan in Allah ya kai mu. Mamadu Danda sashen Hausa na muryar Amurka a jamhuriyar Kamaru. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Amurka tana taya al'ummar ƙasar Venezuela murnar zaben 'yan majalisun tarayya ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Wannan wani abun tarihi ne a ƙasar ta Venezuela domin a karon farko 'yan ta'adda sun samu rinjaye a majalisa a cikin shekaru goma sha bakwai. haka ma 'yan jaridu sun samu damar shiga majalisar a karan farko haka su ma gidajen talabishin sun samu damar zantawa da shugabannin adawa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka mr john kirby ya bayyana wannan nasarar a matsayin wani abu mai mahimmanci da kuma dacewa don cika burin masu jefa ƙuri'a kamar yadda ya faru a zaben da aka gudanar a watan jiya gwamnatin amurka na da yaƙinin cewar sabon majalisar dokokin za ta taka muhimmiyar rawa wajen ganin an kawo zaman lafiya da fahimtar juna a ƙasar baki ɗaya haka kuma da mai da hankali wajen kyautata dangantaka da tattalin arzikin ƙasa da ke addabar ƙasar ta venezuela duk da haka kotun kolin ƙasar venezuela ta dakatar da wasu 'yan majalisu hudu don binciken wasu zarge-zargen magudin zaɓe A dalilin haka, wakilai 163 cikin 167 ne kawai aka rantsar a ranar 5 ga watan Janairu. A washe gari kuma aka rantsar da 'yan adawa uku bayan wata zanga-zanga da marasa rinjaye suka gudanar, wanda suka bayyana niyyarsu ta ƙalubalantar. A irin tsare-tsaren demokuraɗiyya, Amurka wanda dukkan ƙasashen biyu Amurka da Venezuela suka yi alkawalin mutuntawa Amurka ta yi kira ga dukkan ɓangarorin ƙasar da su mutunta iko da tsarin mulkin ƙasar ya tanada a zauren majalisar ƙasar. A bayyanar da shugabancin majalisar dokokin da tabbatar da tattaunawar demokuraɗiyya mai ma'ana. Haka mai magana da yawun gwamnatin Amurka, Mr. Kirby, ya ƙara kira da a gaggauta sakin duk 'yan siyasar ƙasar Venezuela da aka kulle a gidan yari saboda irin aƙidar su ta siyasa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam. A cewar shugaban ƙasa Barack Obama, demokradiyya ba kawai a kan zaɓe ta dogara ba, har ma da mutunta dokokin zaɓe da mutunta haƙƙoƙin 'yan tsiraru. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To a gaishe ka Yusuf Harandu da wannan sako Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud ya ba mu labaran amma wannan karan a takaice. to sarfilu ɗazu an ji cewa a jamhuriyar Nijar har yanzu ana ci gaba da korafe-korafe bayan da aka zargi hukumomin kasar da cafke wasu manyan 'yan siyasar ƙasar bisa zargin su da hannu a wani yunkurin juyin mulki lamarin da gwamnatin Nijar din har yanzu bata ce ufan akai ba. Rautani daga kasar mali na cewa a karo na hudu an sake yin garkuwa da wata mata 'yar kasar switzerland a arewacin kasar wasu 'yan bindiga ne suka yi awon gaba da beatrice stockley da safiyar yau juma'a ya zuwa yanzu kuma babu wata kungiya da ta fito ta ɗauki alhakin sace matar ma'aikatar harkokin wajen switzerland ta ce ta samu labarin cewa an yi garkuwa da wata 'yan ta amma bata ba da cikakken bayani kan lamarin ba stockley mai shekarun da suka haura arba'in ta kasance mai wa'azin addinin kirista ce kuma kungiyar is ta taɓa yin garkuwa da ita a watan afrilun shekarar 2012 inda aka sako ta kwanaki goma bayan an kama ta a lokacin da mayakan islamin suka karbe ikon yankin arewacin mali ne wato ƙasar ta mali take ta fama da irin waɗannan matsaloli na garkuwa da mutane tattalin arzikin ƙasar amurka a fannin samar da ayyukan yi ya haura zuwa 292 a watan disambar bara masu sauraron mu da takaitattun labarin mu ka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.